واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحتم ونعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون يا مني ku yi riko da alkur'ani da sunna kada ku yi abin da zai jefa ku cikin rarrabuwa ku tuna ni'imar Allah a kanku yayin da kuke abokan gaba kafin zuwa musulunci kuna yaƙi akan ɗan ƙaramin dalili sai ya haɗa zukatanku da musulunci kuka zama ‘yan uwan juna a addini da fadalarsa masu tausayin juna da yawa juna nasiha kun kasance kafin haka kuna dab da shiga wuta saboda kafircinku sai Allah ya tseratar da ku daga gare ta da musulunci ya shiryar da ku zuwa ga imani kamar yadda Allah ya bayyana muku wannan haka yake bayyana muku abin da zai gyara halayenku a duniya da lahira saboda ku gane hanyar shirya ku bi tafarki tsira